fiye da mako guda da kwace garin Michiga da baza jihar Adamawa yanzu haka fayan kungiyar Boko Haram na ci gaba da watayawa yayin da kuma rahotanni ke cewa akwai gawaki da dama da ke yashi a cikin garin Michiga a wajen wani taron manema labarai da su kira a yau Talata wasu shugabannin al'umma yankin sun bayyana cewa 'yan Boko Haram suke rike da garin Michiga da baza ba wai sojoji ba Rabaran Joel Bili da ke zama shugaban kungiyar Kiristoci a yankin shine ma ya jawabi a madadin shugabannin al'umman yankin Michigan an kashe mutan dimbin yawa gawaki suna zube a tituna eh, aladu da karnuka suna cin da angulu suna cin gawaki mutane amma so rahoton na kuma nuna kan cewa rundunar soji ta tura sojoji an kori waɗannan a wannan yankin ku daga ah, yalla bai wannan karyar banza ne ba soja ko guda ɗaya a birnin minchika da baza boko haram suna rike da baza da minchika har zuwa wannan lokacin to wani hali waɗanda yanzu suka kasa tserewa suke ciki wanda suna sun kasa tserewa suna cikin hali kakani kayi wani suna mutuwa domin yiwo wanda sun tsere zuwa dutse ba abinci abin da ya zama abun ban tausayi mr manu kwace wani tsohon nan jarida na fa cikin waɗanda suka tsallake rijiya da baya a garin Namicika yayin da 'yan Boko Haram suka kai hari. Mun fa abun kunya ne a ce a kasar mu nan yanzu sai a zo a kore mu ba mu da kayan yaki mutane mu ayin ta kashe su kuma waɗannan mutanen yanzu 'yan ta'ada a yanzu da nake maka magana fa suna shiga gidajen mutane suna ta kwasan kaya suna ta kona gidaje da ba su so suna ta ɗaukan hasi mutane suna tafiya da ita haka ake yi kuma an ga tsoho ba shi da lafiya sai a masa yanka rago sai a bashi a can eh, gawawaki suna nan a kasa abin da yake ma da an bari muna na ana amujen bine gawawaki nan ga wasu kuma da suka shiga jeji ba su samu abinci suna cin masara danye suna cin kuma a samiya ai abin ta sai ya kamata shugaban kasa da wayanan sojojin manyan sojojin na hafsa hafsa na sojojin nan da GOC su tashi je su kora mana mutanen Boko Haram din daga Baza da micika. haka shi ma wani da ya sha da kyar da ya nemi a sake sunansa ya yi karin haske game da halin da suka tsinci kansu a yankin to mu dai muna zaune a kan gefe hawa inda ake shiga zi so su suna zuwa suka zo gumu da mashi ba mu gane cewa su ne ba ma just 150 meters beside us so muna muna call kenan sai muka ji bindiga a warakanza so da muka gan bindiga sun ce harbin nan ah, yan boko haram so da muka suna harbin mutane ana gudu a kan dutse muka ce awa ah, yana mutane nan ne ba so mu kuma sai muka dan soka kasa to sojojin ba su zo muku ba su kamu ka dauki bane ba ga jirage suna shawagi ba shawagi jirgi bai zo ba because mu jira da kamar jirgi su zama ne kunin da aka yi da ba za a yi ba because waya na sun zo wani ya zo da doki ya je sai a junction da nisa yana da bindiga bayan sa ya sai a junction na hanya hura yana tsaye a gurin akai doki mutane suna gudu ta gunsa shi kuma bai wance bai yarbi ba da doki so mu da suka zo kusa da mu muna gudu because hanya din hawa ne da soka hawa ne da soka so da suka hau daya za su soka su kasa biyu ina sojojin nan da ke cikin mitika ba soja ko daya me suka yi ba soja su ne kawai a gurin mutane da suke bi da shaguna mutane su babare handset ko kwana da generator da gidaje speaker na local government su kone gidansa gaba daya an gwanin gefe din gaba daya da na district su ko gaba ki daya so akwai wani gida ma babban mutum one of the statement a gurin suka tafi daga bayan su zo su sa wuta bai yi ba da launcher suka harba gidanci gidanci Ibrahim mai gadi muna kan dutse muna gani ya zuwa dai lokacin aiko da wannan rahoto wasu majiyan tsaro na fa bayyana cewa dakarun sojin kasar sun fafata da 'yan boko haram a garin baza inda ma a kashe wasu kwamandojin kungiyar guda biyu yayin da su 'yan boko haram kuma aka ce sun jikita sojoji hakan nan ma har sun nada wasu sabbin amirori a yankin guladisho da a yanzu ke hannunsu ibrahim abdullah zezo sashin hausa na amurka daga yola a najeriya